daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الطاعون muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar mura Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafe da shirin nan na kokon san. Daga nan zamu gabatar muku da shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. Zamu kawo muku shirin noma tushen arziki da kuma shirin nan na amsoshin fikihu. wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah makafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kaninsu. su. shugaba mas'ud pezeshkian na kasar iran zai kai wuta ziyara a kasar rasha a sanya hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwa antonio guterres ya ce harin da isra'il ta kai a filin sabka da tashin jiragen sama da birnin sana'a da kasar yaman yana da ban tsoro najeriya ta musanta zargin da nijar ta mata na haɗa kai da faransa domin haifar mata da matsaloli to yanzu kuma ga labaran da ke da ke kasar iran a birnin moscow na kasar rasha ya bayyana cewa shugaba mas'ud pezeshkian zai kai wata ziyara aiki a kasar ta rasha a wata mai kamawa domin rataba hannu akan wata yarjejeniya kan ci gaban manyan tsare-tsare a tsakanin kasashen biyu da yake magana a wani taro da ɗaliban kasar iran a birnin st petersburg kazim jalali ya ce iran da rasha a shirye suke su sanya hannu akan wata yarjejeniya da ta ba su damar aiwatar da abubuwa na haɗin gwiwa shugaban iran zai tafi ƙasar rashin a ranar goma sha bakwai ga watan janairu ne kuma a yayin ziyarar shugaba pezeshkian da takwaransa na rasha vladimir putin za su sanya hannu a kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu in ji shi a shekara ta 2001 tehran da moscow sun rataba hannu akan wata yarjejeniya ta haɗin gwiwa ta dogon lokaci da farko dai an sanya wa'adinta na tsawon shekaru goma amma daga bisani an tsawaita wa'adin har zuwa shekara ta da shida yanzu haka dai kasashen biyu suna yin wani shiri na karshe domin cika yarjejeniyar haɗin gwiwa wadda za a rataba hannu a kanta a wannan ziyara da shugaba fizishkiyan zai kai a ƙasar ta rasha ga kuma akwai wasu tsare-tsare waɗanda jakadan jamhuriyar musulunci ta iran ɗin a ƙasar rasha bayyana cewa za a aiwatar a daidai lokacin da shugaba pezeshkian ke gudanar da ziyarar tasa a birnin moscow ya zaka dai kasashen biyu sun yi shirin karshe domin cika yarjejeniyar ta haɗin gwiwa wadda za ta iya tantance alaƙar da ke tsakanin kasashen biyu a dukkanin fannoni na tsawon shekaru ashirin har ila yau a nasa jawabin wakilin iran ɗin ya bayyana muhimmancin ayyukan tattalin arziki waɗanda suka haɗa da hanyar zirga-zirgar jiragen ruwa ta kasa da kasa da kuma aikin shimfiɗa bututun iskar gas na kasar rasha zuwa iran jalili ya kara da cewa kasancewar 'yan kasuwa da kamfanoni masu zaman kansu na ƙasar iran a cikin rasha zai taimaka matuƙa wajen bunƙasa dangantaka da take a tsakanin ƙasashen biyu iran da rasha dai suna fama da takunkumin tattalin arziki da ƙasashen yammacin duniya suka kakaba masu wanda hakan ya ƙara zaburar da su wajen gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wade da yadda ake samun ci gaba da tashin hankali tsakanin dakarun yamma da isra'ila yana mai cewa harin da aka kai a filin sabka da tashin jiragen sama na sana'a yana da ban tsoro a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya ce antonio guterres ya yi allah wadai da ci gaba da taɓarɓarewar lamura na tsaro a tsakanin yaman da isra'ila raharin da isra'ila ta kai a filin saukar tashin jiragen sama na sana'a da kuma tashar jiragen ruwa ta red sea da kuma tashoshin samar da wutar lantarki a ƙasar yaman yana da matukar tayar da hankali in ji gotres jiragen yakin isra'ila sun yi rugudan wuta a kan tashar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin sana'a a kasar yaman da kuma su wurare na ƙasar a alhamis inda ma'aikatar lafiya ta ƙasar yaman ɗin ta sanar da cewa mutane hudu sun rasa rayukansu wasu kuma sun jikkata. Guterres ya nuna matukar damuwarsa akan irin yadda ake samun tashe-tashen hankula a lokutan baya-bayan na musamman yadda Isra'ila take kai hare-hare akan wurare na fararen hula da kuma wurare waɗanda ba su da alaƙa da ayyukan soja. To a wani labarin na daban kuma wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan haƙƙin bala'adama da kuma yake da ta'addanci ya ce za a ɗaukar matakin shari'a na gurfanar da amurka da ƙasar jamus a inda suke samar da kashi 99 na dukkanin makamai da isra'ila take amfani da su wurin kisan gilla a gaza da yake lura da cewa akwai 'yan kaɗan na cikin ƙasashe waɗanda a halin yanzu su ma suke bai isra'ila makamai bin saul ya shaidar cewa tabbas kusan kashi 69 cikin 100 na makamai da albarusai da isra'ila ke samu amurka ce ke bata sai kuma jamus wadda take bata kusan kashi talatin cikin ɗari na dukkanin alburusan da take amfani da su wajen kisan kyashi a gaza kowace ƙasa tana da haƙƙi a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa na tabbatar da cewa ba su kai wa wata ƙasa makamai ba inda za a yi amfani da waɗannan makamai wajen kita dokoki na jin ƙai na ƙasa da ƙasa a cewarsa a gefe guda kuma iyalan isra'ilawa waɗanda aka yi garkuwa da su a gaza sun yi barazanar ɗaukar matakai na shari'a kan firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu tare da zarginsa da hana yarjejeniyar musayar fursunoni da falasɗinawa suka ce za mu shiga ɗaukar matakai waɗanda suka dace da kuma kai ƙara kotu idan har dukkanin matakan da muka ɗauka na sasantawa da bin hanyoyin da suka dace na lumana sun ci tara To jama'a masu saurari kada a sha'afa waɗannan labarai dai duka suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Shugabannin ƙasashen Somalia da Eritrea sun tattauna akan ƙarfafa hudu da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma su batutuwa waɗanda suka shafi shirya-shirya da na ƙasa da ƙasa. Sannan kuma ministocin harkokin wajen Somalia ko kuma ministan harkokin wajen Somalia ya musanta batun cewa suna baiwa Habasha damar shiga tekun Bahar Maliya. yana mai bayyana waɗannan kalamai da cewa ba su da tushe sannan kuma shugaban ƙasar eritrean acs afarke da kuma shugaban somaliyan hassan sheikh mahmud sun tattauna a kan ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu sannan kuma da sauran bututuwa waɗanda suka shafi shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa afarke ya jaddada buƙatar 'yantar da yankin da kuma shiga tsakani na ƙasashen waje wanda galibi ke aiwatar da ajandar su ta haifar da rikici da kuma hargitsi a yankin a cewarsa ya karar da cewa yarjejeniyar wadda aka cimmawa a taron koli a tsakanin shugabannin kasashen eritrea somalia da kuma masar a birnin asmara ba ta da wasu manufofi illa karfafa dangantaka ta haɗin gwiwa tsakanin juna tare da tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a somalia da kuma cin moriya a tsakanin kasashen a cikin wani yanayi mai alaka da hakan ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim fake ya yi tsokaci akan batun muradun gwamnatin habasha na samun mashigar ruwa tekun somaliya ya ce babu wata magana mai kama da haka a wani sako wanda ya wallafa a shafin sa na dandalin x inda ce da awar cewa an baiwa habasha damar shiga tekun bahar maliya waɗannan zarge-zarge ne waɗanda ba su da tushe malam faki ya jaddada cewa somaliya ta ƙudiri a aiwatar da dukkanin manufofinta domin tabbatar da cewa ta ci gaba da zama ƙasa mai cikakken 'yanci ba tare da bari wasu ƙasashen ƙetare sun yi mata kutse ba. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta karyata zargin da shugaban soji na jamhuriyar Nijar ya yi, wato janar Abdulrahman Tiyani, wanda a ciki yake nuna cewa tarayyar Najeriya tana haɗa kai da ƙasar Faransa domin tare da zaune tsaye a cikin jamhuriyar Nijar. a cikin wata sanarwa wadda ministan yaɗa labarai da kuma wayar da kai na taron najeriya alhaji muhammad idris ya fitar a ranar jiya alhamis ya ce gwamnati ta bayyana wannan zargi a matsayin mara tushe kuma wanda aka kirkira da kuma baya da asali najeriya ba ta taba shiga wata yarjejeniya ta ɓoye ko ta fili tare da ƙasar faransa ko wata ƙasa ba domin ɗaukar nauyin ayyuka na ta'addanci ko kuma tare da zaune tsaye a cikin jamhuriyar nijar a cewar sa ministan ya jaddada cewa shugaban tarayyar najeriya din yana a matsayin shugaban kungiyar haɗa kai ta kasashen yammacin nahiyar afirka wato ecowas sannan kuma ya nuna bajinta matuƙa da shugabancin da yake yi inda ya ci gaba da buɗe kofa ta diplomasiya da jamhuriyar nijar domin warware rashin fahimta da ke akwai ta fuskoki na siyasa da kuma tabbatar da cewa an warware dukkanin wata matsala ta hanyar diplomasiya Idris ya tabbatar da cewa Najeriya za ta ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da kyakkyawar alaƙa tare da makwabciyarta jamhuriyar Nijar. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalla bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya daga nan Hausa Radio Tehran yanzu kuma sai sauran shirye-shirye da suka rage mana waɗanda muka riga muka sanar tun daga farkon shirin namu da muka tabbatar cewa zamu gabatar muku da shirin nan na ko kun san su kuma za mu gabatar muku da shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai shirin noma tushen arziki wanda ya saba zo muku a daidai irin wannan rana baya ga kuma akwai shirin nan na amsoshin fikihu za mu karkare da shirin nan na Muleka Iran. To amma kafin a ji dukkanin waɗannan abubuwan da na ambata duka sai an fara da sauraron sharhin bayan labarai. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu na yau zai yi magana dangane da taron ƙungiyar ƙasashen musulmi masu tasowa D8 a takaice karo na goma sha ɗaya wanda aka gudanar a birnin alkahira na kasar masar da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. A jiya Alhamis ce aka gudanar da taron ƙungiyar ƙasashen musulmi masu tasowa wato D8 a takaice karo na goma sha ɗaya a birnin alkahira na kasar masar kuma shugaban kasar iran masud pezeshkian na daga cikin shugabannin kasashen kungiyar da suka sami halittar taron masud pezeshkian shugaban kasar iran a jawabin da ya gabatar a safiyar alhamis a taron kungiyar karo na goma sha ɗaya ya bayyana cewa ƙasarsa a shirye take ta gina hasashe na samar da bankin d8 saboda ci gaban tattalin arziki kasashe membobi a cikin kungiyar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban yana bayyana muhimmancin aiki tare na kasashen kungiyar don bunƙasa tattalin arzikinsu ya kuma yi kira ga kasashen su aiki tare a ɓangarori daban-daban don ƙara saurin bunƙasar tattalin arzikin kasashen musamman a daidai lokacin da ƙasar masar take jagorantar kungiyar a jagorancin karɓa-karɓa da kungiyar take yi shugaban ya ce yana fatan ƙasar masar za ta yi ƙoƙari ta samar da ci gaban a zo a gani a lokacin da take jagorantar ƙungiyar da kuma aiki tare a ɓangarori daban-daban a cikin ƙasashe membobi a cikin ƙungiyar dangane da matsalolin tsaro a yankin gabas ta tsakiya kuma shugaban ya yi allah wade da yakin da hamfi ƙasar isra'ila take jagoranta a gaza fiye da watanni goma sha hudu da suka gabata da kuma abin da take yi na mamayar ƙarin yankuna a ƙasar syria da kuma hare-haren da take kaiwa ƙasashen lebanon da kuma yemen shugaba pezeshkian ya ce sojojin gwamnatin kusa isra'ila suna ci gaba da kisan falastinawa maza da mata da yara wanda ba sa ɗauke da makami shugaba pezeshkian a wani wuri a jawabinsa ya ce abinda hamji ƙasar isra'ila take yi a gaza ya saba dukkan dokokin ƙasa da ƙasa da suka hana irin wa'annan kisan ƙare dangi sannan ya buƙaci haɗin kan ƙasashen musulmi don fuskantar wa'annan ayyukan ta'addanci wanda ƙasar isra'ila take aikatawa tare da taimakon amurka da ƙasashen yamma ya ce haɗin kan ƙasashen musulmi ne kawai zai iya kawo ƙarshen halin da wasu ƙasashen yankin suke ciki har ila yau a wani bangare na jawabinsa shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa akwai buƙatar ƙasashen na d8 su kafa asusun ci gaba na kungiyar wanda zai tara kudade na jari na kowace ƙasa daga cikin ƙasashen kungiyar wanda kuma zai zama ginshikin haɓakar harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen kungiyar guda takwas ya ce ƙasar iran a nan ma a shirye take ta jagoranci kafa wannan asusun ta zuba jari na kungiyar ta d8 ya ce kungiyar d8 wata babbar kasuwa ce ga ƙasashen kungiyar don haka wata dama ce ta haɓaka tattalin arzikin ƙasashen gaba ɗaya daga ƙarshe shugaban ya tunatar da shugabannin ƙasashen ƙungiyar da kuma wakilansu kan cewa cika alkawali yana da matukar muhimmanci a musulunci don haka ya kamata duk abin da ƙungiyar ta amince ta kuma tsaya a kai to a tabbatar da cewa an aiwatar da alkawulan da aka ɗauka kamar yadda aka tsara babban sakataren ƙungiyar farfesa abdullahi imam a mai da martani ga shawarin da shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya gabatar ya gode masa ya kuma yi fatan sauran ƙasashen ƙungiyar za su taimaka don ganin an tabbatar da wa'annan shawarwari sannan ya yaba jumhuriyar musulunci ta iran kan irin rawar da take takawa a cikin ƙungiyar tun bayan kafa ta ya zuwa yanzu ya yi kira ga ƙasashen ƙungiyar su yi amfani da irin ci gaban da ƙasar iran take da shi a ɓangaren ilimi da fasaha ya buƙaci 'yan kasuwa ƙasar iran su yi amfani da wannan damar don samun kasuwa a cikin mutane kimani biliyan ɗaya da ɗigo biyu da ƙungiyar take da su shugaban fezikiyar da ya haɗu da shugabanni da kuma manya-manyan jami'an gwamnatoci na sauran ƙasashen ƙungiyar banda haka ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya halarci taron ministocin harkokin waje na ƙasashen ƙungiyar ta d8 wanda aka gudanar a birnin na alkahira kwana guda kafin taron shugabannin kasashen shi ma a ganawarsa da takwaransa na kasashen kungiyar abbas arakci ya gana da hakan fadin ministan harkokin wajen kasar turkiya inda suka tattauna sabbin al'amura da suke faruwa a yankin asiya ta kudu tare da mai da hankali kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria da kuma halin da ake ciki a gaza manya-manyan jami'an diflomasiyyar kasashen biyu dai sun jaddada buƙatar da kuma muhimmancin manya-manyan kasashen musulmi musamman kasashen t8 na haɗa karfi da karfe don kawo ƙarshen ta'asan da hamci kasar isra'ila take aikatawa a cikin kasashen musulmi musamman a zirin gaza lebanon da kuma syria masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a 27 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 25 ga watan Jama'a sani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan Disamban shekara ta 1945 aka kafa asusun lamuni na duniya wanda ake kira da IMF a matsayin wani sashe na majalisar ɗinkin duniya duk wadda dai manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ne suke juya dukkanin lamura waɗanda suka shafi wannan asusu ana gudanar da asusun ne bisa yawan jari wanda ƙasa take da shi a cikin asusun ƙasar amurka ce dai take da jari mafi yawa a cikin wannan asusu saboda haka nema ta fi kowa ƙarfin faɗa a ji da tasiri a cikin harkokin asusun babban aikin imf dai shine ba da kuɗaɗe bashi ga ƙasashe waɗanda suke mambobi hakanan kuma asusun yana daidaita farashi na kuɗaɗe a duniya da kuma taimakawa ƙasashen duniya samun ci gaba a harkokinsu na tattalin arziki amma ƙasashen duniya masu karfin tattalin arziki sun mamaye ayyukan asusun inda suke bayar da bashi domin samun riba ta da kuma sukan yi amfani da hakan a matsayin makami na siyasa akan wasu kasashen duniya a halin yanzu dai asusun ya zama wani babban makami a hannun manyan kasashen duniya musamman ma dai amurka wajen karya duk wata ƙasa wadda take buƙatar karyawa ta hanyar yin amfani da wani asusu kamar da kuma sukan dabaibe ƙasa tare da suka mata sharɗa na abin da suke son aiwatarwa kafin asusun ya ba da bashi wanda ƙasar take buƙata wanda kuma hakan yakan cutar da ƙasashe matuƙa misali gaske har da sanya ƙasa ta karya darajar ta ko kuma ta jinye tallafi akan wasu abubuwa waɗanda take sanya wa tallafi a kansu domin 'yan ƙasa su samu sauƙi da kuma rahusa da kuma samun lamura su daidaita a cikin rayuwarsu kamar man fetur ko ta lantarki ko ruwan sha da makamantansu. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan disamban shekara ta 2007 tsohuwar firaministan kasar pakistan benazir bhutto ta rasa ranta a garin rawalpindi wanda yake arewa maso gabacin kasar wasu 'yan ta'adda ne dai suka buɗe wutar bindiga a kanta a lokacin take halarta wani taro inda za a kashe ta tare da wasu mutane ashirin 'yan jam'iyyar ppp an haifi benazir bhutto a shekara ta 1953 a birnin karachi ta yi karatunta na jami'o'i a howard kasar amurka da kuma oxford ta burtaniya ta dawo pakistan a shekara ta 1977 lokacin mahaifinta Sulfakar alibutu shine prime minister kasar shekaru biyu bayan haka sojoji suka yi wa mahaifinta juyin mulki kuma sa kashe shi da benazir butu ta zama shugabar jam'iyya ta ppp tana da shekara 26 a duniya sannan kuma ta zama firaministan kasar pakistan mace ta farko a shekara ta 1988 bayan an tilasta mata sauka ta sake zama firaminista a karo na biyu tsakanin shekarun 1993 zuwa 1996 daga wani lokaci ne kuma ta fara gudun hijira a kasashen waje a zuwa shekara ta 2007 da ta dawo cikin gida a kasar pakistan masu saurari ko kasancewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan disamban shekara ta 2008 sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar da wani gagarumin farmaki babu kakkautawa a kan yankin zirin gaza wanda yake yammacin palestine da suka mamaye al'ummar wannan yanki dai a da yaushe sun kasance sana fuskantar mahukuntan yahudawan sahiyuniya saboda jajircewa da suka yi wajen tunkarar ayyukan wuce kuna da iri na yahudawan sahiyuniya da kuma goyon bayan da suke baiwa zaɓaɓɓiyar gwamnatin palestino ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas don haka ne ma yankin na gaza ya kasance karkashin takunkumi da kuma killacewa tare da hana shigar da abinci da kuma magunguna daga bangaren gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila da gwamnatocin kasashen yammacin duniya kusan shekara guda da rabi a jere kafin mummunan harin da sojin yahudawan safiniya suka kaddamar a kansu a shekara ta da takwas. harin da sojin haramtaccen kasar isra'ila suka kai a zirin gaza ya yi muni matuƙa ta da ranar farko falasɗinawa kimanin 230 da suka rasa rayukansu a cikin waɗannan kwanaki sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila na sama da kuma na ruwa sun shiga cikin wannan yaƙi domin murƙushe al'ummar falasɗin da kuma ci gaba da aiwatar da wannan kisan gilla a kan al'ummar gaza yau da masu sahiyoniya sun hana 'yan jarida shiga cikin yankin zirin gaza domin hana su bayar da rahotanni a kan wannan ɗanyen aiki na kisan kiyashi wanda a lokacin ya ɗauki hankalin duniya a cikin wannan kazamin farmaki kimanin falasinawa 1,400 ne suka yi shahada sannan kuma su 5,500 suka jikkata amma falasinawa ba su daina goyon bayan zababbiyar gwamnatin falasdino wadda kungiyar hamas ta kafa ba sabanin haka gwamnatin yahudawan sahiyoniya wadda ta kasa cimma manufofinta a wannan yaƙi na kwanaki 22 al'ummomin duniya da dama da kuma gwamnatocin ƙasashe sun yi ta yin allah wadai da irin wannan mummunar ta'asa wadda suke tafkawa da kuma take haƙƙin bil'adama da kuma aikata laifukan yaƙi da dama wanda suka bayyana a fili a lokacin wannan farmaki na yahudawan sahiyoniya kan al'ummar yankin zirin gaza. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی الله الرحمن rahim jama'a masu saurare السلام alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na takwas na shirin mu koyi harshen farisanci wanda sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran ke gabatar muku kamar dai yadda muka riga muka faro bayani a cikin darasi na bakwai mun riga mun gaya muku cewa muhammad da ramin dai sun riga sun je jami'a to amma a yau suna dawowa daga jami'an ne a ƙasa domin kuwa wurin kwanansu yana da ɗan nisa sai dai a lokaci guda sun yi ta tattaunawa dangane da danginsu Muhammad ya fito da wani hoto daga cikin jikarsa ya nuna wa Ramin. Ya shaida masa cewa wannan hoto na iyalan gidansu ne. Idan ana tare da mu, za a ji yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan tattaunawa tasu ta darasi na takwas. To kafin aji yadda tattaunawar taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar da yadda muka saba a cikin kowane darasi. تو کی کجایی متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی مطمئن شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن مو در اچکن در شیراز اچکن برنن شیراز چه کاره است؟ ای که می یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ای که می یکی پدرم بابا نه پلیس ɗan پدرت بابانک معلم معلمین مکرانتا مادرم مهیپیاتا چه کار می کند؟ می یکی ای کو می تکی ای خاندار می کلا دگیده او نیست شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچه عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گدا خانواده من متانن خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت مهی پیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوه خواهرت است ارعوه چی؟ خواهرم است ارعوه تا چی؟ دانش آموز ɗalibin مکرانتا. To wanda aka gama sauraron waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a yadda Muhammadu da Ramin za su yi amfani da waɗannan kalmomi a cikin tattaunawarsu. رامین تو کجایی هستی؟ من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند پدر to چه کاره است؟ پدرم پلیس است مادرت چه کار می کند؟ او خاندار است مادر من کار می کند او مترجم است پدرت چه کار است؟ پدرم معلم است این عکس خانواده من است تو yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da رامین تو کجایی هستی؟ رامین کی مطمئن اینانه من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند نی مطمئن شیراز نه متنن گیدمو سنا اشیراز نه پدر تو چه کاره است؟ بابانکا ایکی می یکی پدرم پلیس است بابانا دن مادرت چه کار می کند؟ mahaifiyarka aikin می تکی او خاندار است. ایتا می کلا ده مادر من کار می کند. او مترجم است. mahaifiyata تنا ایکی ita می tafinta چی پدرت چه کار است؟ بابانکا ایکی می یکی پدرم معلم است. این عکس خانواده من است. babana malamin makaranta ne, wannan hoton iyalan gidanmu ne. To, Ramin dai ya karbi wannan hoto daga Muhammad. Shi wannan wani ɗan ƙaramin hoto ne na mutanen gidansu. Muhammad da yake tare da Ramin ya tambaye shi این آقا پدرت است؟ بله این آقا پدر من است او معلم است این خانم مادرت است؟ نه او مادر بزرگم است این خانم مادر من است و این دختر خواهرت است؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Ramin. in آقا پدرت ast wannan mutum babanka ne? bale in آقا پدر man ast او معلم است. نعم. wannan mutum babana ne. Shi malamin makaranta ne. این خانم مادرت است؟ wannan mata mahaifiyarka ce? نه. او مادر بزرگم است. این خانم مادر من است. آآ ایتا کاکاتا ce, wannan mata mahaifiyata ce. و این دختر خواهرت است؟ ونن یارینیا ار اوکه چه؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است نعم ونن ار اواتا چه ایتا ɗalibar makaranta ce. Ramin ya kalli wannan hoto da kyau sai ya miƙa shi ga Muhammadu. Sai ya Muhammadu, yana da wurin sanya hotuna idan sun isa ɗaki zai nuna masa hotunan mutanen gidansu muhammad dai ya amshi wannan ƙaramin hoto da ya nuna wa ramin ya sanya a cikin jikarsa suka kama hanya zuwa ɗakinsu domin su huta kasantuwar cewa sun je jami'a sun yi karatu sun gaji To jama'a masu saurare wannan dai shine kaɗan daga cikin tattaunawar da ta gudana a yau tsakanin Muhammadu da Ramin a cikin wannan darasi na takwas wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen darasin namu. Amma kafin mai ban kwana da ko baki ɗaya sai an ƙara sauraron kalmomin da aka ji a cikin wannan darasi kamar haka. تو کی کجایی؟ متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی متومین شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیده خانواده من متعنیم گدمو در اچکن در شیراز اچکن برنن شیراز چه کاره است؟ ای کمی یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ای کمی یکی پدرم نا، پلیس دن پدرت بابانکا معلم معلمین مکرانتا مادرم پیاتا چه کار می کند؟ می یکی کو می تکی خاندار میکولا دگیده او نیست. شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچی عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گیده خانواده من متانن مو خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت مهیپیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوه خواهرت است ارعوه چی؟ خواهرم است ارعوه تا چی؟ دانش آموز دالبین مکرانتا. jama'a masu saurare duka-duka ana nema kawo karshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammad Dahajpur da haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar a mako na gaba. Masu mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. noma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutu a cika shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne a kan shirin gwamnatin ƙasar Zimbabwe na biyan diyar kuɗaɗe ga fararen fata na kasar da kuma 'yan kasashen waje da aka kwace gonaki shekaru ashirin da suka gabata aka baiwa baƙaƙen fata za mu ji abin da ya sa gwamnatin ta yi wato juyawa da baya akan wannan batu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to za mu faro shirin ne dai daga ƙasa ko kuma mu ce tsibirin nan na kefu bade wanda ke son zama kyakkyawan abin misali ga nahiyar afirka ta fuska wasu shirye-shirye suka fito da su akan harkar noma shekaru hudu bayan gagarumin farin da ƙasar ta kefu bade ta fuskanta a halin yanzu ta samu gagarumin sauyi a cikin fagen noma daga cikin matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka da akwai ƙoƙarin ƙarfafa manoma ta hanyar samun musu da ruwan noma isasshe za kuwa a yi amfani da ruwan teku ne bayan an tace shi ta zai dace da buƙatar manoma da kuma buƙatar ita kanta shukar da za a yi abin da ƙasa ta kafa dabe take sanyi shine dama abin misali da koyi ga ƙasashen nahiyar afirka baki ɗaya za kuwa ta yi aiki ne tare da hukumar nan ta abinci ta duniya wato fawo domin cimma wannan manufa shugabar hukumar abinci ta duniya mai kula da yammacin afirka biniya stephen ita ce ta bayyana wannan matakin a yin taron da suka yi karo na goma sha shida wani batu mai muhimmanci da ake son cimmawa a wannan ƙasa shine tsarin da ake kira da bayar da kariya ga al'umma abin da hakan yake nufi shine hanyoyin da za a rage talauci ta hanyar bunƙasa cinikayya da kasuwanci da kuma kyautata kiwon lafiya na sauran al'ummar ƙasar a cikin yammacin afirka aiki da wannan tsarin yana da ƙaranci. bai wuce kaso goma sha uku cikin ɗari na mutanen wannan yanki ne suke cin moriyarsa ba amma a yanzu ƙasar kafa dabe ta yi fice kuma tana son ganin cewa ta zama abin koyi ga sauran nahiyar ta afirka to daga wannan tsibiri na kafa dabe za mu nufi ƙasar zimbabwe inda gwamnatin ƙasar za ta biya diya ga fararen fata da aka wa gonaki shekaru ashirin a baya wato a lokacin shugabancin marigayi mugabe gwamnatin kasar ta zimbabwe ita ce ta sanar da cewa za ta biya diya ga fararen hula na cikin gida da kuma wasu 'yan waje da aka karba gonakinsu shekaru ashirin da suka gabata a lokacin gwamnatin robert mugabe domin a yi gyara akan wato barnar da 'yan mulkin mallaka suka yi a baya waɗanda su ne suka kwace ƙasa da gonaki suka baiwa fararen fata ƙasar da suke tsiraru ko kuma waɗanda suka zo da su daga wasu sassa na nahiyar turai a wajen shekara ta dubu biyu ne dai tsohon shugaban ƙasar ta zimbabwe robert mugabe ya fito da wannan siyasa ta kwace gonakin fararen hula ya baiwa baƙaƙen fata a wani shiri na sake rabon ƙasa kamar yadda aka kira shi a wancan lokacin mugabe ya ce matakin da ya ɗauka manufarsa shine gyara barnar da 'yan mulkin mallaka suka yi a baya shakka babu 'yan mulkin mallakar sun yi barna sosai ba a cikin ƙasar zimbabwe kaɗai ba hada a cikin ƙasashen da suke wannan yankin na kudancin afirka kama daga ita kanta afirka ta kudu ɗin da wasu kasashe. to ministan kuɗi na ƙasar ta zimbabwe ne dai mithuli nkube shi sanar da cewa gwamnatinsu ta riga ta amince da a biya diya na gonaki 441 na fararen fata da kuɗin da za a ba su zai kai dala amurka 351 da ɗugo biyar waɗannan fararen fata 'yan cikin ƙasar zimbabwe ne sai kuma 'yan ƙasashen waje da su kuma za a biya manoma cas inda hudu kudaden da za su kai dala miliyan 196.6 masu gonakin na waje dai sun fito ne daga ƙasashe irin su denmark jamus netherlands switzerland da kuma wasu ƙasashe. na gabashin nahiyar turai a wancan lokacin gwamnatin zimbabwe ta yi amfani da tsofaffin sojoji da suka yakin samun yanci wajen tilasta masu gonakin ficewa daga cikin gonakin nasu wasu sun mutu a yayin da ake kokowa da su wajen ganin cewa an fitar da su daga cikin waɗannan gidajen gonan da nan ne wajen rayuwarsu yayin da wasu kuma sun jikata a yayin da ake fitar da su ɗin daga ƙarfi daga cikin gonaki sakamakon kwace gonakin da gwamnatin ta yi daga fararen fata manoma shine koma bayan da aka samu na kasuwanci a cikin ƙasar da kuma zuwa ƙasashen waje gabanin wancan abu ana kiran zimbabwe a matsayin ƙasa wace ta yi kama da kwando na abinci domin abincin da take samarwa ya ishi al'ummar ƙasar sannan kuma har ana fitar da shi cikin ƙasashen makwabta da ma ƙasashen turai gaskiya mai ɗaci ita ce duk da cewa yunkurin da gwamnatin mugabe ta yi a wancan lokacin manufarsa ita ce yin gyara da kuskuren tarihi da 'yan mulkin mallaka suka tafka inda ta mai da 'yan ƙasa suka zama wato matalauta a kan ƙasarsu saboda an ƙwace gonakin da za su yi noma inda mafi yawancin suka zama ma'aikata ne a cikin gonakin da aka baiwa fararen hula sai da kuma bayan gushewar shekaru kaɗan da aka kwace gonakin daga fararen fata aka baiwa baƙaƙe waɗanda aka baiwa gonakin sun kasa noma su kamar yadda waɗanda suka gabace su suke yi don haka aka samu koma baya matuƙa wajen noman abinci a cikin wannan ƙasa baya ga haka ƙasar wacce kamar da muka faɗa a baya ta daga cikin wato masu samar da abinci a nahiyar afirka an waye gari ta zama taimako take nema wato ana ba ta taimako ne na kayan abinci maimakon a ce ita ce take sayarwa ta samu kuɗin za ta sarrafa su a cikin kasafin kuɗinta da gaske ne cewa tun asali 'yan mulkin mallaka ne suka karɓa gonakin daga baƙaƙen fata suka baiwa farare sai dai matakin na wancan lokacin bai yi abin da ya kamata ba domin gyara kuskuren baya wato matakin da gwamnatin prophet mugabe ta ɗauka maimakon ya gyara sai zamanto an samu kuskure a cikinsa ta yadda manufar da ake so a cimma wato baƙaƙen fata su zama su ne masu samar da abinci hakan ba ta yi ba abubuwan da suka biyo baya kuma wato suna da matuƙar hatsari da ko matsala ga tattalin arzikin ƙasar ta zimbabwe inda kudaden ƙasar suka baje a ƙasar wasu ta fuskar su daraja ta yadda ya zamanto maimakon kudade kaɗan da ake amfani da su wajen sayan kayayyakin masarufi sai zama da su ta zube ana maganar a zimbabwe ana buga takardar kuɗi guda ɗaya ta dala miliyan ko kuma har dala biliyan ma da akwai A halin da ake ciki yanzu fari ya addabi wannan ƙasa ba kuma ita kaɗai ba har yankin kudancin afirka da hakan ya ƙara haddasa matsalar rashin abinci to tun a watannin farko na shekara ta 2024 da za ta ƙare ya kamata a biya diyar ga masu gonaki sai da har yanzu ƙasar tana kan tattaunawa da masu bayar da bashi da suka hada da bankin raya afirka kuma a shekara ta 2022 aka fara wannan tuntubar juna ɗin tsakanin bankin na afirka da kuma gwamnatin ƙasar ta zimbabwe amma yanzu ba a ƙara dogon turanci ba tun a shekara ta 2020 da gwamnatin shugaba emerson nangwagwa ta cimma yarjejeniya da manoma fararen fata akan cewa ta amince za ta biya su diya. emerson dai ya karɓi mulki ne daga mugabe a wani sauyin mulki da aka yi cikin ruwan sanyi ba tare da an yi wato kisan kai ba ko zubar da jini wanda kuma ya samu goyon bayan al'ummar ƙasa bisa la'akari da cewa mugabe ya tsufa tsufan da ba zai iya tafiyar da harkokin mulki ba dukkanin ƙasar wato ta noma kenan da karɓa daga fararen hula yanzu mallakin gwamnati ne duk wanda yake son ya yi noma a cikin wannan ƙasar zai rubuta gwamnati ne bukatarsa ta hakan sannan a bashi lasisin yin hakan bisa jejeniya tsawon lokaci ko gajeren lokaci tsakaninsa da mahukuntan wannan ƙasa. fatan cewa wannan matakin da gwamnatin ta zimbabwe da ta ɗauka idan manto ya sake dawo da martaban wannan ƙasa ta fuskar noma da mayar da ita kwandon afirka na abinci kamar yadda aka santa a baya to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu kwararre ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mana gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka. kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da wasu hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihal musulunci na iran ayatullah said ali khamenei allah ya kara masa yarda A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen mamata sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya Ni ɗalibin jami'a ne a fannin likitanci, kuma a wasu lokuta yakan zama dole sai na taɓa gawawwakin waɗanda suka mutu a lokacin binciken gawawwaki tare da cewa ba mu da sani shin waɗannan mamatan musulmi ne ko a'a shin gawawwakin an yi musu wanka ko kuma ba a yi musu wanka ba. Amma jami'ai suna cewa tabbas waɗannan gawawwakin an yi musu wanka tare da lura da abin da aka ambata. Muna fatan ku bayyana mana hukunci Idan dangane da matsalar sallah da sauran al'amura bayan taɓa waɗannan jikunan mamata kan abin da muka ambata a sama shin wajibi ne mu yi wankar taɓa gawa amsa idan ba a tabbatar da wankar gawa ga waɗannan mamata ba ko ya kasance kuna kokwanton yi musu wankar to taɓa gawar jikunan waɗannan mamata ko wasu ɓangaren su yana wajabta wanka Kuma baya inganta yin sallah ba tare da yin wankan taɓa mamaci ba amma idan an tabbatar an yi musu wanka to ba wajibi ba ne yin wankar taɓa mamata saboda taɓa su ko wasu sassa na su ko da ya kasance akwai shakka cikin inganci hukuncin wankar tambaya idan aka binne shahidi da ba a san sunansa ko adireshinsa ba tare da wani adadin yara a cikin kabari guda sannan bayan wani lokaci sai hujjoji suka bayyana cewa shahidin bai daga cikin mutanen wannan gari waɗanda aka binne shi a cikinsu shin ya halatta tona kabarin domin ɗaukar gawarsa zuwa asalin garinsu amsa idan ya kasance an binne shi ne daidai da hukunce-hukunce da ka'idodin shari'a to baya halatta a gare su su tone shi daga kabarinsa tambaya idan zai yiwu ganin cikin kabari ta hanyar ɗaukan hoton abin da ke cikinsa da na'urar ɗaukan hoto kamar talabijin ba tare da tono kabari ko kwashe ƙasar kabarin ba shin wannan aiki za a iya kiransa da tona kabari ko kuma a'a amsa ɗaukar hoton gawar mamaci da aka binne ba tare da tona kabarin ko buɗewa ba da kuma nuna jana'izar ba a ɗaukan hakan a matsayin tona kabari tambaya karamar hukuma tana son rusa ɗakunan da suke kewaye da makabartu domin faɗaɗa hanya a waɗannan lunguna tambaya a nan na farko shin wannan aiki ya halatta na biyu shin ya halatta fitar da ƙasusuwan waɗannan matattu a binne su a wani waje na daban amsa bayi halatta a rusa kabarurukan muminai da tone su ko da kuwa domin faɗaɗa hanya ce a lunguna matukan hakan zai tabbatar da tona ƙabari da bayyana jikin gawar musulmi ko ƙasusuwarsa da ba su diddige ba kuma idan an tona to wajibi ne a sake binne shi tambaya idan wani mutum ya ɗauki matakin rusa kabarurrukan musulmai ba tare da bin ƙa'idojin musulunci ba a nan menene haƙƙin sauran musulmai akan wannan mutumin amsa wajibin da ya hau kan sauran musulmai shine hana aikata mummunan aiki tare da kiyaye sharuɗa da matakan shari'a idan ƙasusuwan mamacin musulmi suka bayyana sakamakon rusa ƙabarin, to wajibi ne a sake binne su tambaya an binne mahaifina tsawon shekaru talatin da shida da suka gabata a makabarta kuma a halin yanzu ina tunanin yin amfani da wannan kabarin ta hanyar neman izini daga ma'aikatar kula da wakafi wato ma'aikatar kula da dukiyar da aka bayar don Allah kan haka shin dole ne sai na nemi izini daga 'yan uwana kan hakan duk da sanin cewa makabartar tana matsayin wakafi ne amsa ba sharaɗi ba ne neman izini daga sauran masu gadon mamacin dangane da kabarin da yake a ƙasar da aka ba da wakafinsa ga dukkanin al'umma domin binne mamatansu a ciki amma kafin ƙasusuwan mamacin su zame ƙasa baya halatta tona kabarin domin binne wani sabon mamaci a ciki tambaya idan ya kasance akwai wata hanya ta rusa makabartar musulmi da mayar da ita wata cibiya ta daban muna buƙatar ƙarin haske kan hakan amsa baya halatta canzawa ko mayar da makabartar musulmi da take wakafi domin binne musulmi zuwa wani abu na daban tambaya bayan samun izini daga marja'in addini wato malamin da ake komawa gare shi domin yin aiki da fatoyinsa shin ya halatta tona kabarruka da mayar da makabartar da take wakafi don binne matattu zuwa wani abu na daban amsa wuraren da baya halatta a cikinsu tona kabari waɗanda baya halatta a cikinsu canza kabari da yake wakafi domin binne matattu baya buƙatar neman izini kansu amma idan ya kasance daga wuraren da aka keɓance ne to babu matsala a ciki tambaya bayan kimanin tsawon shekaru ashirin wani mutum ya rasu a bayan wasu 'yan kwanaki sai wata mace ta rasu a wannan ƙauye sai mutane suka tona kabarin mutumin bisa kuskure kuma suka binne ta a ciki a nan menene hukunci a halin yanzu tare da sanin cewa ba a samu wata alamar gawa a cikin kabarin mutumin ba amsa babu wani hukunci a halin yanzu kan mutane a wannan tambayar saboda binne mamaci a cikin kabarin wani mamaci na daban baya wajabta halaccin tone kabarin domin ciro gawar zuwa wani kabari na daban tambaya a tsakiyar wata hanya akwai kabaruruka guda hudu da suka hana ci gaba da tsaga wata hanya ta daban a ɗaya ɓangaren kuma lalle tona kabaruruka akwai matsala a shari'a don haka muna buƙatar ku shiryar zuwa ga abin da ya kamata mu aikata don kada ƙaramar hukuma ta aikata wani aiki da ya saba wa shari'a amsa idan samar da wata hanya ta daban bai dogara a kan tona ƙabarurruka ba kuma ya kasance akwai yiwuwar samar da hanya ta hanyar yin gada a kan ko kuma ya kasance samar da hanyar a wurin da kabarurukan suke dole ne to babu matsala samar da hanyar a wurin kabarurukan yanzu kuma za mu fara bijiro da batun najasa ne da hukunce-hukuncensu kamar haka tambaya shin jini mai tsarki ne amsa idan ya kasance jinin daga dabba ne wanda yake yana ɗauke da jini da yake fetuwa a lokacin fitowa daga jikinsa to jinin najasa ne tambaya jinin da yake fitowa daga kan mutum a lokacin juyayin imam Hussaini alaihi salam saboda buga kai da garu da ƙarfi sannan jinin ya kwarara a kai da fuskokin masu gudanar da juyayi shin wannan jini mai tsarki ne ko kuma ba mai tsarki ba ne amsa jinin mutum a kowane irin hali na jisa ne Tambaya, jini ya kasance a jikin tufa kuma akwai tabansa bayan wanke tufar, shin wannan alamar taban maras cikakken launi najasa ne? Amsa, idan har bai kasance haƙiƙanin jini ba ne, kawai launi ne, to wannan alamar mai tsarki ce. Tambaya, menene hukuncin gudan jini a cikin kwai? Amsa, wannan gudan jini mai tsarki ne, amma cinsa haramun ne. Tambaya, menene hukuncin gumin wanda ya yi janaba ta hanyar aikata haramun da kuma gumin dabba da yake cin najasa amsa ƙarfafaffen hukunci dukkanin gumin masu tsarki ne amma ihtiyadi na wajibi mutum ya nisanci yin sallah da tufar da ya shafe su tambaya shin ɗigon ruwa da ya gangaro daga jikin mamaci kafin a yi masa wanka na ruwa garau bayan wanke shi da ruwan sadar da kuma ruwan kafur mai tsarki ne ko kuma a'a amsa matukar ba a kammala yi masa wanka uku ba to jikin mamaci yana nan a matsayin hukuncinsa na najasa tambaya abin da ke fita na bawon fatar hannaye ko labban baki ko kuma kafafu a wasu lokuta daga jikin mamaci shin masu tsarki ne ko kuma najasa ce amsa abin da ke fita da kansa na daga bawon fatar hannaye ko labbuna ko ƙafafu ko kuma wasu sassan jikin mamaci masu tsarki ne masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake saurara mu a cikin shirin na musamman da muka saba gabatar mu game da abubuwan da suka shafi yankin gabas tsakiya da kuma irin abubuwan da ke faruwa musamman ma kan abubuwan da ke faruwa a nan kasar Iran. Idan masu saurari suna iya tunawa tun bayan harin Dufan al-Aqsa da karin kungiyar musulunci ta Hamas ta kaddamar haramtacciyar kasar Isra'ila wanda hakan ya kunyar Isra'ila kuma ya jawo ta mayar da martani da ya kashe dubban Falastinawa a yankin Gaza. kuma ya jawo yaƙi tsakanin ƙungiyar hezbollah da haramtacciyar ƙasa ta isra'ila da fatan masu son su tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma shiga cikin shirin watakila game da masu saurare suka ji a farkon shirin shirin namu zai mayar da hankali ne kan abubuwan da ke faruwa a yankin gabas tsakiya inda a wannan karan magaito muku malam habibullah ali alkadi malami a birnin kano da ke tarayyar najeriya ko mai shari kan harkokin abin da ya shafi siyasa a yankin gabas ta tsakiya da ma afirka domin jin ta bakinsa game da abubuwan da ke faruwa a yankin na asiya bayan harin mayar da martani da ƙasar iran ta kai kan haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon harin da isra'ilan ta kawo a ƙasar iran da ya kai ga kashe shugaban ƙungiyar hamas ismail haniya a nan birnin tehran da kuma abin da suka biyo baya da ya kai ga yaƙi tsakanin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila to barin haɗa ku da malam habibullah ali alƙadi domin jin karatunsa kan wannan lamari baki ɗaya ga kuma abin da yake cewa. Ko ce abin da yadda nake kallon wannan al'amari ko shakka babu akwai cikakkiyar nasara a ƙadiyar Falasɗinu kuma wannan tubali ne wanda za a ce an aza shi na kaiwa zuwa ga nasara kuma rushewar zaluncin Isra'ila a wannan yanki ɗin. Sannan a shigar jamhuriyar Musulunci cikin wannan al'amari gadan-gadan wanda a tarihin jamhuriyar musulunci dukkan masana da masu bibiya al'amura sun san jamhuriyar musulunci ta iran ta yi haƙuri mai tsayin gaske na irin keta alfarma da kuma takala wacce hukumar isra'ila take yi mata mun ga yadda ta kai hari akan ofishin jakadancin iran da ke Siriya ta kashe jami'an diflomasiyya na Iran da irin yanda ta kashe shugaban Hamas Ismaila Haniya kacin da ya halarci taron rantsar da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar musulunci ta Iran a masaukinsa da kuma abubuwa makamantan irin wayannan da Isra'ila ta daɗe tana yi wa Iran Iran kuma tana haƙuri. Ya sa mutane da yawa suna tunanin cewa kamar Isra'ila irin farfagandar da take yi da ita da wasu daga cikin kasashen turai kan ƙarfinta da irin tsaron da take da shi kamar watakila shine babban dalilin da ya sa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta ɗaukan mataki kan irin abubuwan da take mata to amma jamhuriyar musulunci harin da ta kai wa isra'ila na farko ya nuna wa duniya cewa iran al'amuranta da yawa tana bin su ne bisa hikima Na farko, Iran ba ta ɗauki wannan mataki ba sai da ta zama tana da cikakkiyar hujja a hannunta na cewa an takale ta, an tsokane ta, kuma a dokokin duniya tana da haƙƙin mai da martani. Kuma ta tashi mai da martani ɗin shi kansa mai da martanin ya tona asirin abubuwa da yawa kwarai. Na farko, ya tona asirin farfagandar da Isra'ila take yi akan ƙarfin tsarin tsaro da take da shi, musamman tsaro na sararin samaniya. wanda Iran ta keta wannan tsaro ɗin ta cimma hadafofinta muhimmai a cikin wannan hari da ta kai. Wanda wannan ya ɗau hankalin duniya sosai kuma ya zubar da wato kima da kwarjini na farfaganda da Isra'ila ta daɗe tana gina shi tsawon zamani sai ga shi Iran a lokaci ɗaya ta tsiyayar da wannan kima ɗin da wannan mutunci ɗin Isra'ila ta fito cewar ita bata doshi ma inda take yaɗa wa duniya cewa tana da wannan ƙarfi ba. To sannan kuma abu na biyu shine ya tona asirin da yawa daga cikin ƙasashen Larabawa wanda wasu mun ga yadda aka suka yi ta ƙoƙarin taimakawa Isra'ila wajen kaɗe waɗannan missiles da Iran ta kai wa Isra'ila hari da su shi ma wannan ba ƙaramin nasara ba ce ga jamhuriyar jamhuriyar musulunci da kuma ƙara wayar da kan al'ummar duniya baki ɗaya. Saboda haka wannan hari da Iran ta kai lallai cike yake da ɗumbin nasara in baka kai shi kashi ɗari bisa ɗari ba to ala aƙalla ba zai gaza kashi tamanin zuwa tamanin da biyar ba. Sannan abu na gaba shine Isra'ila ta yi ta ƙoƙarin nuna cewa za ta rama za ta rama kuma aka yi ta jira ga irin ramuwar da za ta yi kuma ta rama din sai zama shi ma abin da ya faru din a farko shine ya sake maimaituwa ƙara zubewar ƙimarta da mutuncinta a duniya kuma gazawarta saboda abubuwan da ta so ta cimmawa a harin hare-haren da ta kai wa jamhuriyar musulunci ta Iran to ba abin da ta cimmawa a cikin abubuwan da ta so ta kai zuwa gare su illa ɗan abin da ba a rasa ba wanda ba za a iya lissafa shi da cewa ya kai 5% ba ma a cikin wato ɗari. To wannan shi ma ya ƙara wa duniya wato ilimi na irin ƙarfi da Allah ta wa ta'ala ya horewa jamhuriyar musulunci ta Iran na soji da kariya wanda ta kai zuwa gare shi domin irin wannan aikin da tsaron da Iran ya taka muhimmiyar rawa ko in ce ba da cikakkiyar gudunmawa ta kaɗi dukkan waɗannan abubuwan da Isra'ila ta yi amfani da su wajen kai wa jamhuriyar musulunci ta Iran hari. Wannan shi kansa wani abu ne wanda yake nuna cewa lallai al'amarin Isra'ila akwai taɓewa a ciki ƙwarai da gaske kuma in Allah ya so ba ƙasa ce wadda za ta ɗore ba saboda dukkan wani usus wasu ginshiƙai da za su ba ta damar ta ɗore to lallai a babu su a zahiri wanda dama wahami ne kan wata ɗimuwa ce aka sa duniya a ciki dangane da irin ita isra'ila cewa ta wuce gaci wanda ƙasashe na musulmi ba za su iya kai mata wato farmaki ba shi yasa take musu abin da ta ga dama ba sa iya ramawa za a ce to wannan sannan isra'ila maimakon a ce kullum suna ɗaukan darasi a abubuwan da suke wakana sai zamto eh, kaman idansu a rufe yake banda ƙara nutsa hancinsu cikin zalunci da ƙoƙarin zaluntar mutanen Falastinu, ba abin da suke ƙara aikatawa ko me ya faru to ya kamata ya zamo a ce da suna ɗaukan darasi amma sai ya zamto kaman su har yanzu suna cikin wannan gururi ɗin shaidar da Allah ya musu dinnan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa cewa Allah ya riga ya rufe murfin basirar su dai hanyar da za su bi su rushe su ƙara tabbatar da hujja wa wanda yake ah, faɗa da su na cewa su ba mutane bane waɗanda suke bin ƙa'idoji na zamantakewa ɗan adam a bayan ƙasa duka irin wannan hanyoyin suke bi shi yasa lallai rushe wasu a mizani kowane iri to abu ne wanda za ka iya cewa yana ƙara fitar da shakku a zukatan al'ummar duniya baki ɗaya idan mutum ya awo da irin kamar ƙasashenmu nan mu ma ƙasashenmu na afirka musamman ka ɗauki najeriya yankin arewacin najeriya muna ganin yadda wasu masu ƙoƙarin nuna gazawa ta jamhuriyar musulunci da kuma ƙoƙarin yaƙarta da yaƙar manufofinta yanda su ma wannan al'amarin ya zame musu kaman sace gwiwa domin in ka kalli yanda wa'ayin mutanen arewacin najeriya hankalin mutanen arewacin Najeriya ya ƙara buɗewa da fahimtar me ke gudana da kuma su wanene ne suke tsaye wajen bawa addinin musulunci kariya to babu shakka wannan ita ma ba ƙaramin nasara ba ce a wannan ƙadiyya ta Falasɗinawa da kuma waɗanda suka tsaya a gabansu su ne mutanen Falasɗinu da Hezbollah da Jamhuriyar Musulunci ta Iran da kuma al'ummar ƙasar Yaman. A duk wani malami yanzu da yake fitowa don ya bawa Isra'ila kariya ko ya kushe irin gudunmuwar da jamhuriyar musulunci ta Iran take bayarwa, to za ka ga yanzu kusan mutane sun gane shi, sun san kawai wannan yana yin wani aiki ne la'alla domin gyara wata maslaharsa, amma abin da yake faɗa baya shiga zukatan mutane kuma ba sa gazgata shi ba sa yadda da shi. idan masu ware suna iya tunawa a kwanakin baya ne jakadan isra'ila a najeriya ya yi bayani a wajen wani taro inda ya zargi iran da kokarin fadda rikici a najeriya lamarin da ya fuskanci mai da martani mai tsanani daga ɓangare daban-daban na najeriya da ke karyata wannan zargi da jakadan na isra'ila ya yi To, kome za ka ce game da wannan? Sannan bayanin da jakadan Isra'ila a Najeriya ya yi kwanakin baya, to shi kansa wannan wani abin kunya ne gaskiya. Saboda kaman yana ƙara nuna rashin hankali idan na Yahudu ‘yan sahaina da rashin basirarsu wajen harrafa wato jirkita abubuwa su kalli fari su kira shi baki su kalli baƙi su kira shi fari. Duk duniya yanzu bayan an ɗauki dogon zango na wata da watanni a tsawon shekaran nan na abubuwan da suke gudana mutane suna bibiya masana suna bayani dalla-dalla al'ummatan duniya sun fahimci irin yadda Isra'ila ta zama kanwa uwar gami wajen rashin ba da ardiya yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya duk wata hanya ta lumana wacce za a bi domin a yi tanazuli ma a sakan mata wasu abubuwa don ta ba da haɗin kai a zauna lafiya isra'ila sai ta sa ƙafa ta yi shuri da waɗannan hanyoyi da aka bullo da su to a bayan duka waɗannan duniya tana ta samun gamsuwa da irin wace ce isra'ila da zaluncinta amma a haka wani zai zo a najeriya nan jakadan isra'ila yana faɗin magana irin wannan cewa iran ce take ƙoƙarin haddasa fitina a najeriya wanda kuma waƙi reality yana nuna wato cewa abin da ya faɗa ɗin kusan akasi ne domin duk mutanen da suka san abin da suke yi masu bibiyar al'amura cikin nutsuwa da kuma dikka wato zurfi to sun san irin abubuwa da yawa a Najeriya da suke faruwa akwai hannaye irin na su Isra'ila a ciki a ƙarƙashin ƙasa wajen rura abubuwa waɗanda suke so su ɗauki shaf wato su ɗauki wani wata makarkata wata magangara ta yanda wato za su shafa wa ita jamhuriyar musulunci ta iran kashin kaji ba na mantawa a shekarar 2015 lokacin da sojojin najeriya suka kashe 'yan uwa musulmi a zaria bila adadin duk duniya Ba ƙasar da ta fito ta yi wa Najeriya to alasan barka da wannan ta'addancin da aka yi sai ƙasar Saudi Arabia. To kuma ƙasar Saudi Arabia kusan kana iya cewa ya bayyana ƙuru-ƙuru cewar yanzu ita wani zira'i ne. Fana wani hannu ne wanda yake ƙarin hidimtawa wato manufofin Isra'ila bayan daɗewa da ta yi dama a cikin zamowa mai hidima ga ƙasar Amurka. Saboda haka wannan zai zama kamar wani fuskantarwa ne da ake so a yi domin a nuna yanayin cewa Iran tana ƙoƙarin ta kawo baraka ko wani yatsaniya a cikin ƙasar Najeriya wanda hayyar yariman Saudiya ya fito yi maganganu da cewa Iran tana so ta kafa wata ƙungiya a Najeriya kamar Hezbollah. Wanda Hezbollah mun sani duk duniya masu hankali har yanzu ba wani ba irin kokarin da Isra'ila da Amurka ba su yi ba sai an sa Hezbollah a cikin kungiyoyin ta'addanci har ma ita Saudi Arabia din a ƙarƙashin ƙasa amma ba masu hankalin da suka amshi wannan saboda ayyukan Hezbollah a bayyane suke na ba wa ƙasarsu wato kariya daga mamayar wasu waɗanda suke daga haure domin Isra'ila tana daga cikin manyan burukanta yadda za ta mamaye Lebanon. Saboda haka wannan shine asasin kakuwar Hezbollah. To saboda haka ka ga cewa dai wani abu ne kawai da kullum ake ƙoƙarin a yi amfani da kafofin yada labarai a yada farfaganda da ita ake so mutane su koma kanta su tunani a kanta. Wanda a wannan lokacin ba na manta duk kusan kafofin yada labaran Najeriya ba kafar yada labaran da ta yi bayanin wannan ta'addancin da sojoji suka yi sai suka shiru kaman ba abin da ya faru sai a bbc mutane suke jin labarin mai aka yi a najeriya da wasu kafofin yada labarai na kasashen waje to kaga wannan duka yana nuna maka cewa wato suna da matukar control akan tasrifi cikakke akan harkokin yada labarai da midiya da watsa abin da suke so su shagaltar da mutane da shi da kuma ɓoye abubuwan da ba sa so mutane ya zama shi ne abin zanta wasu. to amma alhamdulillah zamani yanzu yana ta canzawa albarkacin shigowar su social media din nan da waye duk da cewa dai su ma suna karkashin control din turawan da sauran eh, yahudawa da suke da rike da media a duniya da kafofin dillancin labarai to amma duk da haka dai albarkacin wannan abubuwa suna suɓucewa mutane suna sanin haƙiƙoƙin abubuwan da suke faruwa a ƙasa da kuma yadda ake jijjuya abubuwa domin wasa da kwakwalen mutane a karkatar da su daga haƙiƙar menene yake faruwa a canza tunanin mutane ya koma zuwa ga wani waje to duka dai za ka ga in ka kalli abin a dunkule za ka ga akwai nasara cikakkiya ga masu rajin kare adalci da kuma ƙoƙarin kau da zalunci a cikin wannan ƙabiyoyi ko matsaloli da suke ta faruwa a duniya da kuma yadda ake ƙoƙarin sai an mallaki wato linzamin duniya ya zamo eh, duniya ta zama 'yar amshin shatan masu tsotse jinin raunana da al'ummatai na duniya da kuma ƙoƙarin bautar da mutane akan manufofinsu na zalunci wanda suke ba na adalci ba to duka dai wannan abu ne wanda za ka iya kiransa nasara ce babba ga ƙadiyyar adalci insha Allahu ta'ala kuma da sannu kamar yadda Allah ya yi alkawari cewa zalunci zai rushe a doron ƙasa kuma adalci zai zama yayi nasara lalle ku ne masu ɗaukaka in dai kuka tabbata akan imani kuma Allah yana cewa matuƙar kuka taimaki hanyar Allah to Allah zai taimake ku. To ma saurare lafin daɗi karewa ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalan zamun shirin sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan amma din baƙon mu na wannan makon wato malam Habibullah Alƙadi wani malami a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya. ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1 www.ng a huta lafiya.